ويسر لي أمري وأهل الأقودة من لساني يفقه قولي بايك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kira ne su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mai da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka ad al bahiyya fil masail as-sathiyya wallafar al-allama Muhammad ibn Ali Shawkani Allah madaukake sa da rahama karatun da yake gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi ibn Abbas da kirama kwatas unguwar tudun salmanu a cikin garin bauchi yau 28 ga watan dulkada ijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 yayi daidai da 16 ga watan 5 2026 kirgin miladiya in Allah ya yarda zamu yi darasi na 71 a cikin darussan da muke gabatarwa daga cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai din za mu tashi kitabul hibat a wancan kara ko kitabul hadaya ne na kitabul hadaya Thank eh, you, بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل شيخنا وانصر الاسلام على المسلمين وعلى المسلمين رحمه الله تعالى كتاب يشرح الامور وتعرفها عليها وينصر بين المسلم والكافر malam ya ce kitabul hadaya Al-Hadaya jamu Al-Hadiyatu, abin abinda ake cewa Al-Hadiya ita ce kyauta duk da cewa ba kowace irin kyauta ce ake ce da ita hadiya ba keɓantacciyar kyauta wanda aka yi ta don girmamawa ko don karkato hankalin wanda aka ba shi ita ake cewa hadiyya akan ce alhadiyya na'am Eh. suna ta gogari hmm. akan ce alhiba a larabci kamar yadda kitabun gaba yake kitabun hibat nan kuma kitabun hadaya jamu hadiyatin to abin da ake cewa hadiya keɓantacciyar kyauta da ake yin ta don girmamawa ko jawo hankalin wanda aka yi masa kyautar zuwa ga wanda ya masa kyautar ana yin ta ne ba da nufin wato sakayya ba duk kyautar da aka yi ta da nufin wanda ya bayar din ya bayar ne shi ma dan a bashi wani abu to wannan ba a ce da ita hadiyya sai da ce da ita hiba amma kyautar da aka bayar ba wai ana neman madadi ne a kanta ba a saboda girmama mutumin ne aka bashi ko saboda a jawo hankalinsa ya so wanda ya bashi kyautar to wannan hadiya ake ce mata idan ɗalibi ya ɗauki kyauta ya ba malaminsa ta ce wannan hadiya ce idan saurayi ya ɗauki kuɗi ya ba budurwarsa ko ba zaure ya ba ba zaura wannan ma hadiya ce domin manufar shi dai wannan almajiri ya ba da malamansa ne don girmama shi shi ku saurayi ya ba da budurwarsa ne don taso shi ba na tsammanin zai ɗauki naira dubu ya ba budurwarsa don yana tsammanin ta ba shi dubu biyu al'ada ba haka ba ne abinda yake so yana so ya samu soyayyar ta ne to wannan ake cewa hadiyya wannan bayanin saboda malam zai zo sake yin babul hibat a gaba ita ba ki ba ta da abin da zaka fasara da zai kyauta da haka abin da yake bambanta su alqasdu kenan ahliyatu hibatun khassa usida biha at-takrim aw at-tawaddud usida biha at-takrim aw at-tawaddud an yi nufin karrabawa da ita ko an yi nufin jawo soyayya sai a ce wannan hadiyya ce an gane ko? a wajen tsoron wannan abin ya raka ko an cire shi ne ba? a yana ai ya <coughs> balle ko? a ah, to shi ne malam ya ce ƙabulu ha? wa mukafa'atun alaiha wa mukafa'atu failiha ƙabulu ha? an shara'anta karɓanta mana ya halatta an yi wa mutum kyauta ya karba wa mukafa'atu fa'iliha kuma ya halatta wanda ya bayar da wannan kyautar a yi masa mukafa'a da yake cewa mukafa'a shi ne a masa sakayya ya halatta a yi masa sakayya ba dole ba ne fa amma ya halatta a masa kanan nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqbalu alhadiyata wa yusibu alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karban kyautan an masa ta girmamawa wa yusibu alaiha ko manzala na mukafa sai ma sai maka wani abu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man suna ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku wani abu mai kyau to kuma ku masa sakayya fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u la idan ba ku samu abin da za ku yi masa sakayya da shi kuma annabi ya ce ku masa addu'a hatta taru annahum annakum a kafatumu har ce kun ga cewa fa kun saka masa a wata waya fa qulu jazakallahu khairan ce Allah saka masa a himma ku samu abin da za ku masa sakayya da shi ba saboda shi addinin musulunci yana son musulmi ya zama yana da izza idan mutum shine yake kamaka, kai baka masa komai ba Sau dai rinkajin jin yana da ce fifiko a kanka sai ka rinka jin kaskanci in ka gan shi amma yana maka kana masa yana maka kana masa to kai ma za ka je cewa kana da dan dan kuzari to shi da malam yi shirau kabulu an an ta karba wa mukafa'atu fa'iliha kuma ayi mukafa ayi sakayya wanda ya bayar wa juzo bainal muslimi wal kafir kuma ya halatta tsakanin musulmi da kafiri ya halatta musulmi yayi wa kafiri ya halatta kuma kafiri wa musulmi shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama aka aiko masa kyauta daga wajen sarakuna wanda ba musulmi ba kuma manzo yana karba suna a don girmamawa gare shi mukaukis ya aiko annabi alaihi salatu wasallam mariya idan ban manta ba akwai kuyangar annabi sallallahu alaihi wasallam mariya tulkibiyya wadda ta haifa masa ibrahim to mukaukis <coughs> sarkin masar ne ya yi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta daga ciki akwai mariya da yar uwarta sirin da kuma doki bi ya yi kuwa annabi alaihi salatu wassalam kuma har mutum bai musulunta ba amma shi ya yi kuwa wannan kyauta wanda Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta ta kasaita girmamawa wanzu Allah ya mai da mariya bai wasa rike ta matsayin koyon gasa ita kuma sirin manzo Allah ya kyautar da ita wa Hassanu ga fabit a wata riwaya aka ce shi Hassanu ya'yan ta ta aure ta wasu kuma suka ce a'a shi ma sadaka yi da ita ah. Hakanan kaisar shugaban rumawa wasu sun ce shi ma ya aiko kyauta a lokacin da kisra shugaban farisawa shi kuma ya kicce ta takardar da aka kai masa su waɗanda don aika musu takardar ne manzan Allah ya aika musu takarda na kiransu zuwa ga musulunci ko da ba su shiga musuluncin ba sai su yi a dawo da magana mai ma'ana da girmamawa har da kyauta amma shi kisra da aka ba shi takardar annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta ya ga min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila kisra azimi faris daga muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga kisra shugaban farisawa yace abdun min abidi yaktubu yaktubu ismahu qabla ismi yace yanzu bawa daga cikin bayi na shi amma har zai rubuta sunansa kafin nawa wai da yace min muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila kisra to shine ya kaskantar da shi dan me zai fara sa sunansa kafin sunan kisra shine dauke takardar ya kekketa ta da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari manzo Allah ya ce Allah ya kekketa mulkin sa kamar yadda kekketa takardata kuma haka Allah madaukake ko kikkita ana zaune a Madina manzo Allah ya bada labari yace shikenan kisra ta sa ta kare zai yi shugabanci mai karfi irin na kisra hadin nan ba za ka ki samu ba wadda wannan malamai suke cewa ya halatta wanda ba musulmi bai ba da kyauta wa musulmi haka musulmi ma ba wanda ba musulmi ba matukar ba yaƙi ake yi ba idan ana an yarjeje yarjejeniyar zaman lafiya akwai aminci tsakani to ya halatta a yi hadaya wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan za mu ga asma'u bintu abi bakrin yar na abubakar radiyallahu ta'ala lokacin da aka yi sulhu hudaybiyya an tsagaita wuta tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikan qurayshawa ba yaki shekara guda to a lokacin ne mahaifiyar asma'u bintu abi bakarin ta kawo ziyara wa asma'u ka san ko mutumin da ya zo maka ziyara ai dole za ka ba shi abinci dai ka karɓi bakuncinsa kuma gashi mahaifiyarta ne ta aika tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama ga mahaifiyarta ta zo amma ba musulma bace ita za ta karbe ta a matsayin baƙuwarta ta girmama ta manzo Allah ya ce kwarai kuwa Allah ya saukar da layin hakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin inna ma yanhakum Allahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum man yatawallahum fa ulaika hum zalimun Allah madaukakin sarki yace Allah bai hana ku ba ga waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin addininku ko ba su fitar da ku daga addininku ba babu laifi ku kyautata musu ku yi musu adalci Allah yana son masu adalci iyaka Allah madaukakin sarki yana hana ku ne dangane da waɗanda suke yaƙan ku wanda suka fitar da ku daga gidajenku to wannan sune Allah madaukakin sarki hana ku jama'a su gudubin labarin su ku yi soyayya da su to wannan yake nuna wato ita hadadiyya kyauta ya halatta a samu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai malam yace wa yahrumu ar-ruju'u fiha amma ya haramta mutum ya koma akan hadaya bayan yayi ya karba ar-ruju'u ya koma ya karbe ma'ana fasawa kenan ya haramta mutum ya fasa kyauta idan yi kyauta to ba so kuma ka karbe annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al'aidu fi hibatihi kal yaudu ala qaihi mutumin da yake komawa kan kyautarsa ya karbe kamar kare ne yayi amai ya je lashe to malamai sai suka rubu kashi biyu wasu suka ce to ai makaruhi ne kenan makaruhi ne ma'ana ba a so ba amma an kai ba laifi me yasa suka ce saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haramun bane cewa ai kamar kare ne yayi amai ya lashe to kare ya lashe amma nasa haramun ne a gun karan suka ce ai ba haramun bane gun kare yayi amma sai ya lashe kayansa amma dai ana nuna cewa abu ne wanda bai dace ba yake yi amma shi ba haramun yake yi ba da aka suka ce makaruhi ne ka yi kyauta ka karbi wasu suka ce ita kyauta ya danganta an karba ko ba a karba ba idan an riga an karbi kyauta suka ce to ba a janyewa amma an ba karba ba da dama a fasa me yake nufi da karba duk abin da zai iya zama na cewa an samu ijabi al-ijabu wal qabul a al'ada kowane abu ana sa ne ta hanyar da aka saba al'adance al'ada ita take hukunta komai ya ake sa in ce ka kace ba mutum mota me yake nuna cewa ya karɓi wannan kyautar ka ba shi makulli da takardu yanzu ya ya karbi mai ya karbi kyan to suka ce idan karba ta riga ta shiga hannun <clears throat> ya karba kyautar to haramun ne ka janye amma an mai karba da damar ka janye amma da akwai kaskanci a ciki shi yasa hannun suka ce idan mutum ya yi kyauta mai kyautar bai karba ba sai wanda ya ba shi kyautar ya mutu to ta koma gado sai an karba sannan kyauta take waje ba wa yahrumu ar-ruju'u fiha ita kyauta kamar yadda malam ya faɗa bai ce yajibu qabuluha ba yace yushra'u an shar'anta sai da ba dole bane ka karba akwai dalilin da za su saka ki karban kyauta yanzu ba ga sha annabi sallallahu alaihi wasallam har sara sarakuna ma wanda ba musulmi suna kawo musu gida kuma yana karba amma idan mutum ya zo kyautar da za a bashi kyauta ce ta toshe baki a cutar da musulunci ko a cutar da al'umma misali ba ya halitta karɓi wannan kyauta amma ya halatta shugaba ya ba mutum kyauta ya karɓa amma idan yanzu shugaba zai kawo wani abu ne wa mutane ka san wanda abu haramun ne sai aka yi maka kyauta don a toshe bakinka karfar ka faɗa wa mutane cewa wannan abun haramun ne to haramun ne ya karɓi wannan kyautar kar ma ka ce wai a ya karba amma ya faɗi haramun ɗin ne idan haramun ɗin 80% ne in ya karba aƙalla zai koma 60% dole sai ya ji wannan abu sai ta masa tasiri wata jibu taswiyatu bainal auladi <clears throat> malam ce ya wajaba a samu daidaito bainal auladi tsakanin 'ya'ya idan za a yi kyauta tsakanin yaya wajibi ne a samu daidaito Abin da ake nufi daidaito a nan da ya waje ba cikin abin da kowa yana bukatarsa banda 'yan ƙananan abubuwa wanda wannan yana bukata wannan baya bukata yaranka daban-daban ne bukatar yaro dan shekara biyar ba ita ce bukatar yaro dan shekara ashirin ba akwai lissafi a ciki a ce yaro dan shekara ashirin ka saya masa waya dan shekara biyu ma ce ka saya masa ba lissafi a ciki dan shekara ashirin yana zuwa makaranta ya shiga jami'a yana bukatar mashin da zai je makaranta ka saya masa mashin dan shekara biyar wasu yace sai ka saya masa ba irin wannan ake nufi ba kyautan manya-manyan abubuwa waɗanda a al'adance kowa za a bukace mallake wannan abu ko da shi a lokacin bayan da hankalin mallaka amma an san gaba dole ne bukata kamar ka ɗauki gida ka ba wani ko ka dauki gona ka ba wani kowa yana bukata wanda sai ya raba dukiyarsa sai ya dauka sai ba wani guda wani yaro shi kadai sauran bai ba su ba babban dalili anan hadisin Nu'man dan Bashir wanda yake cikin al-Bukhari da Muslim wanda Bashir baban Nu'man ya yi kyauta wa bashir ɗansa ta gona mahaifiyar bashir ɗin matan nu'man ta ce gaskiya ita wannan kyautar ba ta nutsu ba a ji a tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka kuma tambaya annabi sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah ya tambayi bashir ya ce a kullu waladika na halta ku haza duk ƴaƴanka kowa ka bashi wannan malala ya ce a'a ce ya ce ni la ashhadu ala jawri ya ce ni ba zan yi shaida akan zalunci ba a wata riwaya ce a tuhibu an kunu fi birrika sawa kuma kana so su zamo su zamo bai ɗaya wajen maka biyayya ka fifita wannan akan wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan kyautar to kaga wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallama tana nuna haramcin abu duk da wasu malamai suna ganin makaruhi ne amma maganar haramci tana da ƙarfi a wannan babu saboda irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za ta kawo wasu 'ya'yan su tawaye wa uba za su kawo saɓani za ta kawo saɓani tsakanin 'ya'yan an fifita wani akan wani kawo rashin fahimtar juna kuma za Allah ya kira abin zalunci zalunci ku haramtaccen abu ne warraddu li ghairi mani'in shar'iyyin makruhun malam yace mayar da A ai maka kyauta ka mayar ka ki karba li ghairi mani'in shar'iyyin ba tare da wani abu kuma shar'an da shari'a da ya hana ba makruhun ba a son haka makaruhi ne ba a so a baka kyauta kuma ba wani dalili ka kikar ba ba wani dalili da shari'a saboda duk wanda kai masa haka zaka bakanta masa rai kuma shi musulmi so ake faranta ran musulmi shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya harama da aikin haji wani bawan Allah ya farauto abin farauta ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah sai bai karba ba amma sai manzo Allah masa bayani ya ga mutumin ransa ya baci ya kawo manzo Allah kyauta kuma annabi bai karba ba da inda manzan Allah bai bayani ba ma to wannan mutumin wasu za su yi masa kallon lalle akwai wata matsala tare shi sai ka kawo annabi ki karba kitta mutumin da ya kaiwa annabi ma bai karba ba haka wani zai ce to ko fushi Allah ya dishi amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ba mu karba bane saboda mun daga mun yi harma da aikin haji kuma ya fahimci cewa mutumin ya je ya yi farautar ne don annabi ya kawo sallallahu alaihi wasallam idan aka yi farauta dan kai aka kawo kai kuma kai harma da aikin haji kai baka farauta kuma ba a farauta dan kai a kawo maka kaci da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lam naruddahu alayka illa anna na illa anna qawmun hurum ba mu mayar da kyautar nan gare ka muki karba ba face saboda mun yi harama ne wannan duka yana nuna yadda manzo Allah masa bayanin nan yana nuna wato ba a so mutum a masa kyauta ya ki karba sai inda mani shar'i inda wani dalili na shari'a kamar mun ka faɗa zu idan an baka ne dan toshiyar baki <coughs> mu an baka ne ana so ka bada kai bori ya hau ana so a yi wata rashin gaskiya wannan ya halatta ga karba ko in an baka za a yi maka gori yana daga cin da zai sa ka yi karba za a ga malamai suna cewa in wani ce zai biya maka hajji ma ka je amma sai kaga idan ya biya maka na akwai kaskanci zai kaskantar zai biya maka nan ya kaskantar da kai ya muzanta ka ya maka gori sai ka ce da ba wajibi ne ka ji hajjin ba da kaga wani ayar rukuni ne ba daga shirkun addinin musulunci wallantana mujarradin kyauta dai.

Shi ne muka bayani a farkon wancan ba wancan kitab din dan mu ban samu bambancin alhadiya da idahiba hiba alhiba kowace irin kyauta ana cire ita hiba amma ba kowace irin kyauta ne ake cire ita hadiya ba kamar yadda muka faɗa baya alhadiyatu hibatun maksusa kusida da bihal ikram aw tawaddu tawaddud keɓantacciyar kyautar da aka nufi girmamawa da ita ko neman soyayya ita ake cewa alhadiya amma alhiba hiba kowace irin kyauta to ita hiba ita ce ake samun wadda ake yi don neman badali akan ce da ita hibatu sawab kyautar da mutum zai yi don a mayar masa da abin da ya fi wannan to shi ne malaci in kan da zai da ya yi wa bin idan kyauta ce wadda aka yi ta ba don neman canji ba falaha hukumul hadiyyati to hukuncinta ɗaya da waccan kyautar da ta gabata duk hukuncin hukuncin su iri ɗaya ne ba manci fi jami'i masu cikin duk abin da ya gabata wajen ya halatta a baka ka karba ko ka bayar ya halatta musulmi da wanda ba musulmi ba haramun ne a yi fifita yaya a cikinta duk wannan hukuncin kuncin iri ɗaya ne shi ne malam ya ce fala hukumar hadiyyati fi jami'i lafa wa in kanat min ibobin amma idan hiba kyauta ce da aka yi ta don samun canji a canza maka da wani abu a baka abin da ya fi wannan wanda ake ce da ita hibatu sawa barin ya ce bai ul. ita wannan niki ce wala hukumuhu duk hukunce hukuncen ciniki ake dora mata kaga ciniki bayan sa sai an tarabin sai an samu rizal ɗarafai kowane ɓangare ya yarda mutumin da ya baka kyauta kuma kyautar don nufin ya samu wani abu ne a gunka to yanzu ana buƙatar shi ya yarda kai ka yarda idan ya kawo maka buhun gero daga ƙauye kai kana birni attajiri ne kai kuma ya kawo maka ne ka sani kai ma ya kawo maka ne don wani abu da yake nema a wajenka don uwanka ne ya ce zai aurar da yansa kai masa furnitures ya kawo buhun geransa ya ajiye to akwai bukatar yanzu shi yarda da abin da za a yi kai maka yarda buhin gero ka ya zama miliyan da ko guba ba ba wannan buhin gero ya yi tsada shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum da ya goyi mata hiba hibatu sawab ne ya ba shi kyauta ne da nufin a bashi abin da ya fi wannan ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauki wani abu ya bashi ya yi sai ce bai ba manzo Allah ya sake kara masa ya ya ce yi ya ce bai ba sai da ya kara masa kashi da uku ya ce yi a ga an samu mai kenan yarjejeniya bala su kenan abu yi bala. to shi mai irin wannan ko dai ka bashi abin da yake nema ne ko ka mayar masa kayansa dama shi ne ciniki kenan ba kare bin da mu in na ce fili na naira miliyan goma ne ko ka bani miliyan goma ko kuma ka bar fili na da ya kawo buhun gero yana neman a masa furnitures ko dai a masa furnitures dai ko kuma me a bashi buhun gero sai koma da shi na? adar transfer ko? <laughs> to shine al-mawhub bil iwab inji ibn abi zai uke rawani imma yusiba al-qima aw turad al ba ko dai ya samu kimar abin da yake nema ko a miyar masa da kyautarsa ko da hukuncin ciniki take da shi an gane ko? na shi ne ina ba da labarin wani malami Allah ji kansa da rama ya rasu wani malamin fikihu ne gogagge ba malamin fikihu kadai ba masanin alkur'ani ne masanin lugar larabci masanin fikihu ne wata fannini ne malamin sosai to yana neman sarautar ƙauyensu wa ɗan uwansa ba shi yake nema wa kansa ba wa ɗan uwansa yake nema to ka san da ne nemi sarauta ana kaiwa kyautawa sarki ko ƴan tattara da riga dan goran sa da wane ne aka kai fada aka gaisuwa aka ce ga da ake nema to shi ne kawai ya an nada wani sarkin daban ba nasa ba shi ne ya je sallama ran kai daɗe da wato sai ya sa ce su dama a dawo ne saboda wani abin da ya kawo tun da ba su samu ba dama ibnu abi zai da wa ne <laughs> mara ya ja baki sara <laughs> da je sarki ya ga ta kansa ba kuma ni yanda na san wannan mutumin a lokacin Allah ya ji kansa wallahi in ba a bashi ba zai kai kotu ne sai a shekara goma ana yi sai wasa ba ruwansa to ai sarki ya samu a kansa lafiya sai za ka tattaro duk abin da ya kawo aka kawo masa ba karebin da mu wal umra war rukuba malam yace umra da rukuba tujibanil milka suna wajabta mallakar abu lil mu'mar ga wanda aka yi masa umra wal murqab da wanda aka yi masa rukuba wali uqubihi ko wali aqibihi haka kuma da zuriyarsa tsatsonsa min ba'di a bayan sa la rujua fiha ba a komawa kai ba a janyewa al'umra nau'i ne na wakafi mun yi wakafi a baya amma wakafin khas ne wakafi ne wanda za ka keɓance wani abu naka abin da yake sandararre ƙasa gona ce ko gida ka ce mutum ka ba shi ya zauna iya rayuwarsa ya zauna iya ne? iya rayuwarsa arruquba kace ka zauna iya rayuwarka ko rayuwata wanda ya riga wani kawai ya zama nasa al muraqaba al-intizar kenan kai gashi nan na baka gidan nan ka zauna in ka riga ni mutuwa to gida ya dawo nawa in na riga ka mutuwa fa ya koma naka shine rukuba an fahimci bambancin umra da rukuba ko to nan anan malam ya yi bayanin fahimtar wasu malamai ne ya ce wannan nau'i guda biyu na wakafi in aka ce zauna wannan gidan ya rayuwarka ko zauna wannan gidan har zuwa ko na mutu ko ka mutu kuma da tuji banil milka waɗannan umra da rukuba ɗin suna wajabta mallakan abu lil ga wanda aka yi masa umra ɗin wanda aka ce iya rayuwarka to ya zama mallakarsa haka wanda aka ce ko ka riga ni ko in riga ka in ka riga ni ya zama nawa in na riga ka ya zama naka to shi ma malam yace yana wajabta masa wannan mallaka shine al-murkab wani agadi kuma haka zuriyar sama in badi a bayan sa to malamai suna da fahimta guda biyu shin idan mutum ya yace kawai wani ka zauna a gida na iya rayuwarka to iya rayuwarka kai kadai ne kenan ko har da zuriyarka na iya rayuwarka kai kadai. to shi ne da malam bai da shi ba nan mazhaba ta biyu daga cikin mazhaba guda biyu ya ɗauka mazhabar jumhurin malamai da suka ce a kamar yadda cikin hadisun Abu Salama cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce umra ga wanda aka yi masa umra ne wanda aka raya shi a gida in aka ce wani aka biki hada zuriyarsa to nan ne zai zama cewa zama mallaka gare shi amma in shi kadai aka ayyana aka yi shiru to tana komawa zuwa ga shi kadai da zaran ya mutu to magada ba su da damar cewa wani abu shine abin da jimhurin malamai suka tafi kai, in kaga ya mallaka sai don ake shi da zuriyarsa mu je ku ta rayuwar ya rayuwar kai da zuriyar amma aka ce kai wani ka zauna iya rayuwarka kai to kai kadai kenan kana mutuwa to ‘ya'yanka ba su da gado a ciki wannan shine ra'ayin jumhurin malamai kuma shine dalilai suka fi goyon bayansa da kiyasi sahihi domin in yace iya rayuwarka to kai kadai ne kenan malam yace la rujua fiha ba fasawa ce na fasa bayan ka ce wane na baka gida na da ka zauna iya rayuwarka to baka fasawa har sai ya mutu haramun ne an ce la rujua fiya ma'ana haramun ne ka fasa dole ka ci gaba da barin sa haka in ka ce iya rayuwar sai ne to ka jira in ya riga ka mutuwa sai zan mallakar ka in ka riga shi mutuwa yana nan a wurin sa har ran da ya mutu ran da ya mutu ya koma wajen magadanka <coughs> na'am kitabul aiman za mu shiga kitabul aiman ne to da tun ne bana jin daɗa sai kin kina mura sosai haka mm, amma lokacin sallah za mu iya bari haka sai wani sati na'am lokacin sallah ne na gama haƙura karatun ba ba ba daɗin sa nake ji saboda mura da nake fama da ita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya ce mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi